Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. An saka sabbin matakan yaƙi da cutar coronavirus a ƙasashen nahiyar Turai da dama bayan da aka sake samun wani sabon barkewar cutar. Kusan kashi ɗaya cikin uku na al'ummar ƙasar Faransa na kulle a gida. Bayan da hukumomi suka ayyana sabbin matakan kulle a ranar Juma'a a birnin Paris da wasu yankunan arewaci da kudancin ƙasar. a ƙasar poland wacce take ganin adadi mafi yawa na masu kama da cutar a rana guda wanda rabon da ta ga irin tun bayan watan nuwamba an saka sabbin matakai na kulle inda duk shagunan da ba sa sayar da kaya masu mahimmanci aka tilasta musu rufewa har na tsawon mako uku a birnin na kasar ukraine hukumomi sun sa an rufe dukkan shaguna illa na masu sai da kayan masarufi jami'an tsaro a myanmar sun fara masu zanga-zangar adawa da gwamnati a sassan kasar yayin da kasashen duniya ke ci gaba da yin allah wadai da yadda ake amfani da karfin da ya wuce kima wajen dakile zanga-zangar wacce ta samo asali tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar ɗaya ga watan fabrairu an ga masu boron suna arcewa yayin da ake harba musu hayaki mai sa kwalla da harsashen gaske kamar yadda kafafen yaɗa labaran duniya da na cikin gida suka ruwaito rahotanni sun kuma ce an harbe wani mai gadi har lahira sannan an jiwa wasu mutane biyu munanan raunuka a birnin da ake kira mogok a yangon ma an ci gaba da yin zanga zanga nuna adawa da gwamnatin a ƙarshen makon nan 'yan sanda a babban birnin thailand sun yi amfani da ruwan zafi da haƙi mai sa kwalla da kuma harsashen roba wajen tarwasa masu gangamin goyon bayan tsarin demokuraɗiyya waɗanda suke neman a saki masu fafutukar da aka tsare da kuma samar da sauyi a kundin tsarin mulki da masarautar ƙasar wannan gangami wanda aka yi shi a fadar grand palace da ke birnin bangkok ci gaban wani bore ne da ɗalibai suka soma wanda ya faru a shekarar da ta gabata matakin kuma ya firgita hukumar masarautar kasar wacce ke adawa da samar da waɗannan sauye-sauye musamman ma kan abin da ya shafi yi wa masarautar garin bawul a baya jagororin wannan gangami sun ce sun tsara gudanar da zanga-zangar ce wacce za a kera jiragen sama na takarda domin a cilla su cikin fadar a matsayin sako ga hukumomin kasar masu boron waɗanda adadin su ya kai kusan mutum dubu ɗaya sun yi nasarar kutsa kai cikin wani shinge da aka yi da kwantenoni don kare fadar da farko 'yan sanda sun yi wa masu zanga-zangar gargaɗi inda daga bisani suka buɗe musu ruwan zafi da harsashen roba hakan ya ba su nasarar kora masu boran amma an ci gaba da ɗauki ba daɗi a wasu wurare har zuwa karfe goma da ranar asabar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gamayyar dakarun da saudiya ke jagoranta ta ce ta kai wasu hare-haren sama a yemen a wani mataki na taimakawa dakarun da ke goyon bayan gwamnatin kasar wajen mai da martani kan wani yunkurin kai hari akan birnin marib a cewar kamfanin dillancin labaran saudiya hare-haren saman na zuwa ne kwana guda bayan wani harin jirgi mara matuki da 'yan tawayen hutu suka ɗauki alakin kaiwa wanda ya haddasa tashin gobara a wata matatar mai a birnin Riyad, amma hukumomin saudiya sun ce an shawo kan wutar kamfanin dillancin labaran na saudiya ya ce hare-haren saman wani mataki ne na dakile yunkurin da mayakan hutu ke yi na kusantar birnin marib da ke alkasra su dai mayakan hutun waɗanda ake alakantawa da ƙasar iran na kokari ne su karɓe tsakiyar lardin mare daga hannun gwamnatin yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita wanda yunkuri ne na samun cikakken iko na mulkar rabin arewacin ƙasar ta yemen ita dai yadda dakarun da saudiya ke jagoranta ta shiga yakin na yemen ne a shekarar 2015 da zuma taimakawa gwamnatin ƙasar da ke taga-taga masu shirya wasannin olympics a tokyo da hukumar da ke shirya wasannin kasa da kasa ta ioc sun ce za a hana karin masu kallo zuwa gasar wacce aka ɗage a bara idan aka fara wasannin a watan yulin bana sanarwar wacce aka fitar a ranar asabar ta ce ba za a bar masu sha'awar zuwa kallon gasar 'yan kasashen waje ba bayan da hukumomin da ke kula da wasannin ciki har da ioc labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Yau da shigowa zauren VOA inda muke tare da ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammad Mai Gyadi da kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayyar Abuja Bala Chiroma da Farfesa Usman Muhammad. Yau za mu tashi ne a inda ministan kula da harkokin 'yan sanda ke bayanin yadda ake shiga ayarin masu neman aikin 'yan sanda. Ku biyo mu. Na farko dai in ka yi applying sai ka yi downloading din witnesses ko kuma wakilanka waɗanda suka shaidi mutuncinka da darajarka da tarihinka kuma mutum uku ne ake nema hakimin unguwarku ko limamin unguwarku ko wani babban mutum a unguwa dai wanda yake shahararre ne wannan duk akwai su a cikin wannan form da za ka yi abin downloading sannan idan idan ka kawo wannan mutanen za a tabbatar da cewa wannan mutanen suna nan a cikin wannan unguwar da kake wannan kenan sannan a lokacin duk aka zo wajen screening mutane an riga an faɗa cewa duk wanda ke nema aikin ɗansa sai shina da credit biyar zuwa sama ba wai wanda bai ci ba ba ne ba ko kuma wanda bai da aiki yi ba ne ba sai ka dan tabbatar da cewa kana da wannan credit guda biyar kuma an tabbatar da cewa kana da jam idan baka da wannan abubuwan kwamfutan ma da zaka shiga bata ma karɓar ka so wannan kenan sannan na biyu idan aka zo wajen takaddun za a yi screening takaddun physically kowa zai da original takaddunsa a za a shiga layi kuma akwai mutanen ƙananan hukumomi akwai sarakuna na ƙauyuka suna nan su ka fara screening din mutum a tabbatar da cewa daga wannan ƙauyen ka fito daga wannan ƙaramar hukumar ka fito a tabbatar da cewa kuma kai mai iya aikin ɗan sanda ne mutanen hakimai na unguwarka sun amince da kai sannan ka hoto ka shigo cikin layi masu diba takardu masu diba takardu abin za su diba a tabbatar da cewa kana da waɗannan credentials da ake nema sannan ka wuce su kuma za su a wasu kuma can su kuma yan sanda za su dibi shekarunka da kimaninka eh, abin nan naka tsayinka da sauransu kafin ka wuce gaba waɗannan duk ana yin su ne don a tabbatar da cewa an ɗauki ɗan sanda ingantacce wanda ka iya aikin dan sanda in ka zo kai tsaye ko da gani an kai kayan wani dan gurmunta ko kuma kaya wani dan bangare haka za a gane cewa kila baka da balance saboda haka ba za ka iya atisayen da ake son a yi ba sannan idan aka gama duk wannan za a zo kuma a yi jarabawa ta computer based test wanda shi za mu yi yanzu bayan an tace waɗanda ba su da credential da sauransu za a zo a yi computer based test nan na za a fahimci kwarewa da basira da hikimar yaro kafin a ɗauke shi duk waɗannan ana yin sannan akwai abin da ake ce ma federal character za a ba kowace ƙaramar hukuma hukuma gwargwadon kason da ya kamata a bata gwargwado muna ganin abin da muka tsara kowace karamar hukuma za a samu akalla mutum goma zuwa sha ɗaya ko sha biyu domin a tabbatar cewa kowace karamar hukuma akwai waɗannan 'yan sandan za su shigo so wannan kenan saboda haka bai yiwuwa a ɗauki mutane danƙa musu amana tsaron mutane ko ba tare da an tace su ba wannan mun yi tsaye mun kawo wannan ka'idodin kuma su ake bi tambaya ta biyu da yi mai maganan batun kasafin kuɗi muna fata haka nan cewa nan zuwa gaba ya kasance kasafin kuɗin 'yan sanda ya kai kaso 40 da hake nema muna fata haka nan kuma na fata a taya mu addu'a amma dai ina so in tabbatar ma masu sauraren mu cewa gwamnati tana kokari a samu kuɗaɗen da za a yi gyare-gyaren da ya kamata a gyara musamman wuraren aikin 'yan sanda gidajensu da dai sauran wuraren da ya kamata wannan hukuma da aka kafa na asusun tallafi na 'yan sanda su ne za su yi waɗannan su gyara gidajen 'yan sanda su gyara wuraren aikin su su sai musu kayan aiki wannan shine tsari wanda aka yi da shi. Akwai kuma batun matakan da ake ɗauka na shawo kan waɗannan da suke garkuwa da sace-sacen jama'a din nan. Yana batun cewa inda a ce ana bincike su kila da ya zama isara. Eh to ina zaton mai magana ya manta da cewa demokuraɗiyya muke a ƙasar nan kuma akwai sauran ƙasashen duniya masu kallon abubuwan da ake yi shi yasa wasu abubuwa da mutum yake lissahi ba su ake yi ba wannan mutane da aka kama sun kashe wasu kaga abin da ake kotu ake kai su ba za a ce 'yan sanda kawai su sa su ga layi su harbe ba domin wannan ya saba ma doka ta ƙasa ita kanta kuma ya saba ma doka ta duniya so kuma muna cikin wannan layi na shugabanni ko kuma ƙasashen duniya wanda suke mutunta 'yancin ɗan adam so dole sai an binciki mutum sai doka sai ko ta tabbatar da lahin mutum sannan ko ita ce za ta hukunta shi shi yasa baka cika jin cewa wai 'yan ah, sanda sun sa mutane layi sun haharbe su ba amma dai akan sa su layi a haɗa mutane ga lehen da sun kai ga lehen da sun kai ga lehen da sun kai kuma a haɗa mutane cewa za a kai su kotu to abin da ake kina a halin yanzu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum a ni sunana nasiru isa a shugaban wata kungiya rayuwar mu a yau youth awareness association na arewa ta tsakiya sannan kuma ni shugaba ne na 'yan kasuwa wata kungiya mai suna Cloud Dealers Association of Nigeria. sannan kuma ni dan kwallo ne ko in ce ni coach ne saboda ka ga dan kai daɗe abubuwan na ya shafi harkar matasa kuma a matsayina na matashi amma za ɗan yi hakuri da ni kaɗan saboda eh, ba zan yi sosai ba eh akwai maganganu da aka taɓo kuma a akan mu matasa ya zama dole ne a yi hakuri da mu mu yi magana domin mu ne manyan gobe muna so mu gaji ku kuma mu abin yake tabawa saboda haka a yi hakuri a dan ba lokaci mu yi magana saboda an tabo inda yake mana ciwo sosai ba kaɗan ba kuma an ce ana so a yi gyara kuma an zo a tambaye mu ya za a yi gyara kuma wani bangaren an ɗauko turba gyaran wani bangaren kuma an ɗauko ana so a kai gaci to idan ba mu kawo shawarwarin mu ba da kuma inda aka ɗauka an ɗauki daidai a ci gaba ba ina ganin za a sake koma gidan shekaran jiya ba jiya ba ana magana tsaro kuma a duk duniya idan babu tsaro ba abin da zai ci gaba shugabancin ma ba zai yiwu ba ko zai yi jama'a. So ranka daɗe ka yi magana akan maganar ana kama mutane a kai su kotu a yanke hukunci. Ina ganin muna da constitution na Najeriya kuma kowace ƙasa tana da constitution nata. Amma ni ban taɓa jin an ce yau an kama yankin nafas kotu ta yanke musu hukunci wanda na daidai da laifinsu kuma an ɗauki mataki a kai ba domin muna gani muna kallon media waɗanda aka kama ana fere da su da 'yan jaridu da jami'an tsaro 'yan sanda da 'yan sas amma sai ka ji an ce kuma daga baya an zo an sake su sai ka ji an sake kama su to a gaskiya ranka daɗe idan ba a ɗauki matakai akan irin wannan abun ba wannan abun maimakon ya ci gaba ya samu sauki sai dai ya ci gaba zan dawo kan mai girma a kwamishina na 'yan sanda na fct saboda ya taɓo inda yake mana ciwo domin muna yawo especially kuma dare da rana kamar magana da ya faɗa na ɗaukar ma'aikata waɗanda za su taimaki 'yan sanda abu ne mai matuƙar mahimmanci domin ita kanta fct din a kwanan baya ta shiga wani hali na sai dai mace maka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to amma an ɗauki mataki na wayannan mutane na cikin jama'a wanda za su yi aiki da 'yan sanda suke aiki da 'yan sanda don ba zan ce za a ɗauka ba an ɗauka domin ina nan gari ta kai matsayin da in ka fito yunwa ta kama ka kana dan son ka sai ko ka sai wa iyalinka kaza kana dan jin kwaɗayi kai da iyalinka sai ka fito yaro karami dan shekara sha bakwai sai ya cire wuka ya haka ya ce miƙo ko kuma ka ji an buga maka ita an yi wannan a cikin garin abuja ba ɗaya ba biyu ba dan ina daga cikin wanda allah ya fin ina kusan sau biyar dalilin da yasa na daina fita kenan to amma wannan matakin da aka ɗauka a yanzu ya taimaka kwarai da gaske kuma muna ba da shawarwari a ci gaba da ɗauka sosai da sosai bayan nan kuma ɗan sanda abokin kowa ne bawan allah ya yi magana kuma magana shi ce mai mahimmanci su dai wasu daga cikin terrorist ina a cikin mu suke wasu a cikin mu suke tashi amma kana ji kana gani ka sani za ka faɗa kana tsoro saboda idan ka je ka kai wa ɗan sanda abokin kowa da yau kan yi aiki ta bakin din mai gida ya ɓoye kai da ka kawo taimakon aiki aikinsa shi ya kyau ya samu promotion sai a nemi a saka ka ciki ko a haɗa ka faɗa da waɗanda wanda wannan matsalar take faruwa wanda kai ka sani da gaskiya ne haka to amma gaskiya in ba a ɓoye irin waɗannan information ba zai dinga zuwa ba kuma idan idan filin bai taimaka a ɗan sanda ba bayan da za a samu ci gaba sai wani abu da yake ci mana tuwa ƙarya kuma a najeriya gaba ɗaya shine rashin gaskiya da rashin aiki na kwarai ga ɗan sanda wanda wasu suna yi majority gaskiya amma wasu magana ta gaskiya ba sa yi kai ne za ka kawo ƙara kai kake da gaskiya kiri-kiri sai a danne ka sai a goya wa mu da gaskiya baya so kaga wannan shi yake ƙara haifar da mutum wani mutumin kirki ya zama criminal saboda ka ka gaske ka kai da kiri da gaske ka amma an cuce ka an danne ka kin so ran kai da <laughs> so so sorry shirin uku ne. Ya hada da tambayar Malam Mark. Wato, na so a fahimta cewa idan dan sanda da minista ya faɗa kuma nake son nanata. Koyaushe aka ce mun yi nasara mun kama mutane. Abin da muke fara yi shine mu nuna ma al'umma cewa ga abin da ya faru ga nasarar da muka samu. Na biyu sai mu yi kokari mu gama bincikenmu bisa lokaci. Mu yi kokari mu kai mutum kotu. Dan mun zarge ka da laifi ba tabbatar kai mai laifi ba ne kotu ne za ta tabbatar da cewa kai mai laifi ko kuma za ta wanke ka daga wannan zargin saboda haka ba abun mamaki ba ne ka kama mutum ka kai shi kotu gobe daman shi ne a bashi beli kotu za ta iya ta bashi beli so ba wai ana kamawa ana sakewa ba na biyu shine maganar da ma ya kawo batun rashin sirri a bada information a dan sanda mutane da yawa sun yi kuka sun yi korafi kan wannan muna hutuwa muna gaya musu cewa idan kana da information kana shakka kofan dpo a bude ne koyaushe kar ka damu da wani karamin jami'in dan sanda ka wuce wurin dpo kai ni a abuja kofa na a bude ne kace kana so ka ganni zaka zo ka ganni a cikin sirri mu gama me za mu yi ka fita abunka To a Abuja abin da ma muka ci gaba shine muka ce to tun abin ya zama haka ne mutane na korafi sai muka yi akwatuna na shawara a wurare daban cikin abuja kaga za ka ka rubuta komai ka ga dama kawai ka je ka jefa ba sai ka rubuta sunan ka ba sai ka rubuta namban ka ba ballanta ma a ce mun danganta ka da shi akwai kuma layukan wayan mu da muka babbawa mutane da za a iya a kira ba sai ka faɗi sunan ka ba ka kira ka gaya musu a control room gashi gashi information din shikenan saboda haka ba ma mai wannan ɗinka to mun ga amfanin wannan akwatunan da muke saboda haka muna ƙara akwatuna sosai a cikin abuja don mutane su samu wurin kowane anguwa a san cewa za a iya je kawai a jefa ba ma kar ka rubuta nan ka kar ka rubuta sunanka kawai ka rubuta abin da ka gani ka jefa mana kullum da safe aiki mu ne mu je mu dauko mu tabbata cewa mun ga eh, information din da mutane suka ba mu yi aiki akai sai na uku me ne ya ce? Tabbatar da adalci ga mai laifi. yawa tabbatar da adalci ga mai laifi. Na zo in tabbatar maka cewa a wayannan matakan da na gaya maka duk rashin adalci da sauransu haka za ka kawo korafi ta wannan hanyoyin. abu ne da za mu duba sannan kuma duk daga kaina har zuwa kowane dpo kana da yanci ka je ka same shi ka gaya mishi ga abin da ake ciki ba mai matsayi kai ce sai kaza ko wani abu haka kana ga abin da kake ji cewa ba daidai bane ka je ka same mu ka gaya mana idan daidai ne za mu fahimtar da kai mu ce maka haka doka ta tanada idan ba daidai bane kuma akwai rashin adalci a ciki ba mu tsoro mu ce kana da gaskiya wanda ya kama mu yanke hukunci kuma na dai wanda aikin mu ya tanada kan wanda ya maka rashin adalci na gode to bari mu je ga kana so kai tsari ne eh, a maka tambaya dai da tashi da tsarin bayani to akwai na ko okay to kusan dai kwamishinan yan sanda ya kokari shi amsa dubar ba da tambayoyin da kai ah, amma dai shawarar da ka ba ka a matsayinka na matashi shine kasancewa matasa yanzu a ƙasar nan su ne suka fi kowa haƙƙi su ne suka fi kowa stake ga lamuran da suke faruwa a ƙasar nan domin su ne shugabanni na gobe yanzu kila duwa da daɗe nan a matsayi na ɗan shekara sittin da wani abu ba na sa ran in wuce wasu shekara goma ko zuwa ashirin allahu alam amma dai kai da wasu irin ka muna sa ran za su ci gaba da shugabanci ko kuma da dama a cikin ƙasar nan da nan zuwa shekara hamsin masu zuwa su kaga ashe matashi a yau shine ke kan gaba wajen ganin cewa an samu ci gaba da shugabanci na gari so muna fata matasa za su gane irin rawar da suke da ita irin alhakin da suke da shi na ganin cewa an kawo ci gaba a ƙasar nan kuma ci gaba mai ma'ana ba irin wanda zai kawo tashin hankali a ƙasa ba. labai ni da nike ministan 'yan sanda ban san dalilin da mai girma shugaban ƙasa ya naɗa ni a matsayin ministan 'yan sanda ba. Amma dai ina son in maka bayani watakila ya dibi takarduna na aiki ya lura da cewa tun kusan tun na fara aiki na gwamnati ni na ma'aikaci ne yana admin ofisa har na zan fama na sakatare ko mafi yawan ayyuka da ni duk ayyukan tsaro ne na yi a cabinet office na yi anda sakatare na yi director na careers and special services na yi fama na sakatare ma na tsaron na zo ni sakataren gwamnati wanda yake ni ne sakataren gwamnatin jiha kuma ni ne sakataren security council na jiha abubuwan da ni da dama wanda suka shafi hulɗa ta tsaro hulɗa da 'yan sanda hulɗa da sojoji hulɗa da su wane ne abubuwan suka shafi harkokin tsaro da harkokin gwamnati kuma sanadiyar wannan renonawa har na nemi takarar gwamnan jihar sokoto Allah bai sa lokaci ya yi ba. So kaga idan mutum zai iya matan nan zai yi shugaban a jiha, gwamna a jiha. To magana tsaro kusan na 'yan sanda ne, na soja ne, na ina ne duk abu ne wanda za a iya cewa ya san zarensa da abawarsa ya san kuma yadda zai hito masa saboda haka da na zo nan a matsayina na minista na 'yan sanda aiki ne wanda yake na riga na saba da yi ne tun tashi na hulɗa da hukumomin tsaro da 'yan sanda da sauransu saboda haka na san zari ne da abawa tai kuma ba abu ne sabo ba gare ni kuma shi yasa muke yin sa a hali yanzu muna neman addu'a ku Allah shi muna jagora a nan za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu A madadin Grace Alheri Abdu da ta jagorancin shirin da manyan bakinmu ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai Garidin Gyadi da kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja Bala Chiroma da kuma farfesa Usman Muhammad na jami'ar Bayes a nan Abuja. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga da Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai sana'ar sai da kifi shine babban bakon namu da zamu zanta da shi. To malam ko zaka gabatar da kanka? sunana awal sani kai mutumin wani gari ne kyabe local government birnin kyabe karama kuma gulambe to malam gashi nan naga kaman a nan kana sana'ar sai da busasshen kifi ne haka ko yanzu wannan kifi haka wani kaman ya kai nawa nawa zaka siyar mu da shi kimanin dubu biyu. Naira dubu biyu. Eh, eh. Wannan shi ne sa wannan? Eh haka muka sai To wannan fa? Wannan mana sai kimanin dubu uku. Naira dubu uku. Eh. To na kasan nan fa? Shi ma dubu biyu ne farashi ɗin need on there. To amma yanzu a misali ina da kamar naira dubu haka zan iya samun kifi bushashe a nan. sai kuwa. Ko ɗari biyar ma haka. Kwari sai ana samu. Eh, to ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kamar ka daɗe kana yin ta ne. Gaskiya ban daɗe ba saboda na zo nan da na leburanci yau da gobe da gobe na ga dai ayi nauyi na sauka a kaina ni ma ina da iyalai. Sai kawai ni yi tunani a kaina kan su nemi sana'a kifi. Yanzu shekara ta biyu na shiga ta uku. Ka ce to da kana sana'a leburanci. leburanci kamar wani sana'a kenan ta leburanci wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tura to yau da gobe da gobe sai ni tunanin ai ni ma kamata in bude san shi zan ci gaba ake nema to dan haka shine na fara wannan sana'a ta kifi menene dalilin da yasa ka baro can jiha ku jiha Kebbi ka taho nan kake ka kama wannan sana'a to ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance ni nema ba inda ba ya kai mutum da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi saboda can yi damu mu ne sana'ar ta noma ba mu gwada kasuwanci a gida kawai muka hito muka zo birnin tarayya saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida. To baka ganin kamar wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta za ka fi samu ko kuma baka ganin kamar a nan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka. Wallahi kam da zan samu dama na yi son haka. Ka koma gida. Na eh, son koma gida neman kuɗi na zauna gida. To abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu yadda ya kaso. Yan Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo. Wani abinci dole ne sai ka hita ba ka zauna cikin ka ce lallai nan ka nemi kuɗi ba don inda Allah ya kaddata ka je ka nema can ka je to shi ya samu ka zo birnin Abuja neman kuɗi ka yi karatun boko gaskiya ban yi karatun boko ba ba ka yi karatun boko ba sam sam sam sam mun dai karatun arabiya mun wance na addinin amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaki da jahilci muka dan taba kuma dai da ba muka saki to menene yasa ku saki to yanayin rigimomi <laughs> na hidimomin duniya ya da mutum nan garin nan in baka da ƙarfi sai baka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu ka dage gaskiya to siyasa dai kawai katun <laughs> ba mu bahe ba mu da ƙarfin gwiwa sai muka hakura muka dawo ga kasuwa kawai ko kamar yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa gaskiya kifin na yanzu zai kai kimanin dubu sittin ko kamar a rana kana kamar cinikin nawa to ciniki sa'a ne wani lokaci za a samu ciniki dubu goma wani lokaci sha biyar wani lokaci za mu samu har talatin ma in allah ya kawo kasa to abin sa'a ne an taba yi wani lokaci har dubu hamsin to abin ba ya kauce wani lokaci ma dubu biyar ma nake wani lokaci kai dubu biyar ma ba ni kai amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura Don ka duba birnin Abuja birni ne mai tsadar rayuwa ka duba bangaren sufuri da gidajen haya. A ina kake zama ne a cikin wannan birni? A ina ne gaskiya a nan nake zama a Ira Nan nake kasuwa ba nisa nake zuwa nan Mangal Plaza in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa to a nan mangal plaza din da kake zama haya kake yi ko ko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi alfarma ce kai muke ci mu ne samu wajen kwanta sai sai mu dawo wajen kasuwancin ne mai alfarma ne ga kiritin gidan wanda kwana sai mu dawo nan to kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali to zuwa ita ta ha kama ta gari mun ne diba kimanin kwana 90 wata uku haka sai mu tafi gida to yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali kana iya yin bukatunka kuma har ka dau nauyin ka da wannan sana'a da kake yi lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma mu shi da iyalanmu har mu samu taimaka ma sauran mu da ita muke yi haka dai muke ta gara da to na gode kwarai malam masha Allah Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.